الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نحجه إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين الله darasin da muke ciki darasin ɗaya daga cikin ɗaliban annabi sallallahu alaihi wa wasallama shine ikrimatu bin abi jahal mun san tarihin ikrima a baya mun san irin abin da ya yi a lokacin jahiliya abin da ake so ga mutum kullum idan ya yi barna a addini ya yi abin da bai dace ba yayin da ya gane to ya gwada ma Allah ta'ala shi bawa ne ya gwada mai yana buƙatar gafara daga wajen Allah ya gwada mai yana buƙatar sauƙi daga wajen Allah kowa ka gani in ji manya-manyan malamai na salaf suna cewa kaɗan ne Allah min salafi man naja min salaf kaɗan ne daga cikin salaf wanda ya kubuta daga taskiya ta shedan Allah min salaf man naja min zalal kadan ne daga cikin magabata wanda ya sami nutsuwa aro na Allah ta'ala dan bai suke shi ba yayin da mutum ya gane haka to sai ya yi haƙuri ya dawo ya bi Allah ikirmatu dan abu jahal Allah ya kamo hanyar zuwa maka zai buɗe maka da izinin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji labari ya gudu kar ku manta Khalid bin Walid da Amr bin Afi sun yi imani a wannan lokacin Amr bin Afi ya fita ya bar Makka ya ruga Habasha wajen da shi cewa ba zai zauna garin da annabi ya zo ba yayi wasiya ga al'ummarsa idan al'amarin muhammadu ya bunƙasa ya dankwafe al'amarinmu to ni ina can idan kuwa al'amarinsa ya ya kari ya je ƙasa kun yi nasara a kan shi to kun san dai ni waye zan dawo ya kwasu kayan shi koma habasha khalifin walid shake mai lakabi da suna abu sulaiman da amur bin asin ya taya wajen najashi sai wata rana mamman Allah ya tura sallahu alaihi wasallama amru bin umayya amru bin umayya ya je wurin da shi don wata biyan bukatar annabi da ya je wannan gari ya isa da saƙon da aka turo shi sai amru bin asin ya tafi wurin sarki a ɓoye ya ce sarki ina so ka taimake ni da abu ɗaya menene ita ka bani wannan musulmi in kashe shi domin in samu kusanci ga mutanen maka bi ma'ana idan mutanen maka suka ji labari ka kashe musulmi a wani gari to kai sirta mahabuban inda ka zamo abin soyayya a su za a yi ma kyauta a yi ma kaza a yi ma kaza najashi ya ɗauki hannunsa ya fiki hannunsa haka al'adar mutanen habasha idan mutumin shebati ya fushi yakan bugi hancinsa har ya yi tsammanin hancinsa ya kari ya ce kana so in baka ɗan saƙon mutumin da mala'iku manya suke zuwa wurinsa mana kalmar namus mala'ika ake nufi da yare na bani isra'ila kana so in baka mutumin da wanda ya turo shi manyan mala'iku ne ke zuwa wurin shi wa'inda sun kasance suna zuwa ga Musa da ga Isa kafin zuwansa yace kayi tara sai ya ce min a ah, da gaske ne sarki wannan mutumin mala'iku da ke zuwa wurin ya ce mala'iku ne wasiya ta gare ka shine ka bi shi liki gaskiya tun da wuri bi suka mai da'a ya ce fada hannunka maka mubaya'a niyabatan ya anu wata uwa idan dan adam ya iske gaskiya ba ka cewa sai mun je mitin a'a ya kama gaskiya da wuri idan ka bari ce sai an je mitin wataƙila ba da kai za a mitin din ba wataƙila ba da kai za a ɗauki ba mutumin kirki idan ya gaskiya kamawa yake da wuri nan da ke ce ba na hannunka maka mubaya'a a matsayinka na wakilin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mubaya'a gari na wayewa ya kamo hanyar maka ya zo kofar garin maka sai ize abu suleiman shi da khalid bin walid sai ce ila aini ya abu suleiman ina laka sai ya ce al'amarin mutumin nan fa yana ƙara bunƙasa yana ƙara bunƙasa kullum ma'ana musulunci bunƙasa yake haƙuri wallahi billahi duk wanda ya ce bai da abokin gaba sai addinin Allah to zai wahala zai ta yi ya ta yi sai ya mutu ƴaƴan su imani ko a gaban shi ba su imani mu bai iya komai bayan Allah sai amr bin as ya ce mai wallahi zuwa ne inda muhammadin ya shiga musulunci haka ne ya zo mu a takaice dai wa'annan guda biyu da dakaru ne tarihi ya gwada shigar su musulunci alkhairi ne mai girma ba su ake ne hal bin bin abidan na gaya maka yadda ya bakarin maka da gudu ya gangara ya tafi bakin rafi don ya samu dama ya tsallaka ya ɓace ya bakarin ba ba muhammad Sallahu alaihi wasallama mai jirgin ruwa ya ce mai ai jirgin ruwan ba ya ɗaukar mutumin da bai imani da wanda kamaru ba ba za ka shiga mai ruwa ba sai ka imani in kuma ka ce a'a professor da ke a ruwa ga ruwan shiga kuma shi kenan ka san mutum zai iya koyar da iya ruwa a blackboard a class ya yi rubutu a basi digirinsa na farko ya koma ya kware ya masa har ya zama phd holder ya kai mukamin rida ya tsallaka su da professor har ya kai professor amma fa a bango iya zanen idan da aka shiga ruwa to kowa sai kuma abin da bai muna gane ko dan karamin ruwa da ake gudanar a iya teku ba a gudanar da a duk da yake to in ka shiga cikin ma na zaka wanda ka sanya ikrima yake shiga ruwa na gaya muku kan kun ba ku manta ba matan shi ta yi imani ta kaci islama ta to bisa umarnin annabi sallallahu alaihi cewa ta ce mishi an ba shi an ba ta amince shi ta to neman shi inda take tsammanin samun sa yanzu ga aikin ma a bakin ruwa ga matacci ta iske shi sun kawo hanya sun dawo garin maka a hanya suka biya su kashe wannan bawa da ya so ya taki uwargijiyarsa matar ikrimat al abidal matar umu kai bayan sun zato sun kudan zuwa maka nan za mu tashi a yanzu in ba kuma ta ba haka ne ko ya ce wa huwa illa kalilun hatta wasala matu wa zautuhu ila haythu yajlisu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadan ya rage ikrimatan abu jahl ya shigo shi da matarsa kalmar zauci language na larabci yana furcin zauj ga ɗa namiji zauj kuma ga mace abinda ake cewa zauj kawai kofin abu guda biyu sai nan ya ce ikirma da matarsa watakila ka iya cewa me yasa bai ce tuhu ba an gane ko ba dole bane a larabci gashi nan kaɗan ya rage shigo inda mamman Allah yake sallallahu alaihi wasallama falamma ra'ahu nabiyyu salawatullahi alaihi wasaba ilaihi min ghairi bida'in manzo Allah zo ne ikirma na shigowa subhanallah ku duba inda manzo Allah ke tawazu zaune ba yake amma ikirma na shigowa sai manzo Allah ya miƙe gurfa ne akan gwiwarsa ko ta jubba ba a jikinsa kalmar rida irin rigar da manya ke sanyawa bayan an sa riga irin wannan sai ka ɗauko a baya ka ɗora a sama ina rigar malam liman na juma'a ga sai kalli a ciki sai ɗauko ta kuma ya ɗora ko ba ka ba ita ake ce mai da to maza Allah ya tashi ya gurbane babu wannan ne a jikinsa sallallahu alaihi wa sallama ikrima ya shigo da ikrim me yasa manzon Allah mai haka saboda farin ciki kaga kuma ta a baya ikrima ya kashe mai sabai cikin wa'inda ke tsananin gaba da ma'aiki babu kamar ikrima saboda baban shi abu jahal ne ba sai an baku labarin waye abu ba mun gane ko baban ya yayi aiki da shi matsayi kamar mashinari yadda yake sa ikirima ya a nai gaba da gaba ya zage shi in an je yaƙi ya kashe mai zaɓai amma menene ya sa yau gashi ya dawo annabi ya kurfane ne saboda farin ciki ashe burin kowane musulmi a duniya ba wai an saba maka ba ba wai an maka za ba a'a menene zai ci gaba da wannan addinin idan problem ɗin shi rayuwarka ya shi kamar ni an bata mu ya shi kamar ni an mun kaza to kai waye kai nawa kai Allah umma ta kallabi na cewa abin da ya kama mu a badar har ya sanya a kashe mu Ake mana abin da ake mana ya ce idan aka ce ɗan adam rayuwar ce kawai yake son ya kare ta ɓace rayuwar tana hannun Allah shi ke juya ta yin da ya gada ba ba gida ba ne ba rai ba ne me za ka yi wannan addinin gobe a ce marala ba me za ka yi ba girman ka ya samu ya sama a kowane mukami kaji kana iya mutuwa ba lokaci a kowane mutane kaji ana iya gari baka kuma ka da ko baka yi ba ramin kabari kullum towa yake wurinka duk ka dare gari ya waye kusan da karamin yake idan ashe problem ba namu bane ka bata mun rai ko ka bata mun wancan a'a ba shi bane ko ka na bata maka a'a ni da Allah ya muke alaka ta mai kyau ce ko ko gurguwa alaka ce idan idan ka fahimci shaka a rayuwarka to Allah idan ka fahimci shaka a rayuwarka to ka ci nasara nan da ka dauka a ranka wani ne yake toshe min hanya shi yasa ba ma zan yi sallah ba ka yi asara ba ma zan bauta ma Allah ba kai asara ba zan yi kaza ba kai asara ikrima ta Abu Jahl duk abin da ya manzo Allah yau manzo Allah saura cikin farin ciki yake saboda me ga ikirma ya zo walamma jalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ikrimatu bayna yadayhi wa qala da manzo Allah ya zauna sai ikirma ya tsaya a tsaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam waka sai ce mishi ya muhammad ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallama inna umma hikayr akhbaratni annaka amanta mata ta ummu hikayr ta ban labarin cewa ka amintar da ni ba za ka yake ni ba ma'ana ba za ka ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقا فأنت آمن annabi ta gaskiya kuma kai amintacce ne فقال إكرمة إلا متى دعو يا محمد إكرمة بأن لا باري من ما أمكي محمد بأن لا باري ويزوا جميعك كرا كرا كزوا جميع ma'ana mai za a bautawa duba tun shekarun baya saboda kiyayya ya ƙi dama ya gane idan mutum baya san bai san abin da nake yi wallahi ko gaskiya ka faɗa da sai ƙarya ne wallahi sai sa tsarin da'awa ta addini abinda ake fara nema tukunna ga al'umma zuciyar ta ka idan zuciya ta karbe ka to ko ƙarya kai suna so idan jama'a ba su amshe ka ba ko gaskiya kai ba a so ya sanya mu ma'ana cikin da yawa yake addu'a ubangiji Allah ya sanya al'umma su fahimce shi su gane abin da ya kawo ma ƙarya ba abin da ya kawo gaskiya ce amsa su yadda don a daidai Bayi Allah amma Allah zai ba shi labarin me yake kira kai ga shi nan yace qala ad'uka ila an tashhada an la ilaha illallah ya ikrima ina kiranka zuwa ga ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anni abdullahi wa rasulu ni kuwa bawan Allah ne mu zai shi mafi girman sunan da annabi ke so a kira shi ka ce ba wani shi ba zuwa ka ce mai high excellency kai ne wani ta wata mata ba ta iya wannan yaran ba ta ce kai ne high excellency a tun da ba ran annabi ne ma ba ta aiwa na abu kai ne high excellency ta ce a ma'ana high excellency ake cewa ta ce sai da ɗaya ne ko ba ka wani saboda haka yana so a ce ne abdullahi shi bawa ne saboda qur'ani haka ya kira shi ya yace subhanallazi asra bi abdihi laila san wani wuri da ake yi su ake ce la ne kama asabtu nasara isa bin maryam ni abdullahi wa ya ce kada ku zuga ni ku ɗauke da ku dora sama can kololuwa kamar yadda kirista suka ɗora isa dan maryama har suka ce dan Allah ne ni bawan Allah ne mu zan shi ya ishe ni yace ina kiranka zuwa daga shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ni bawan Allah ne mun sani wa an tuqima masara kuma kai sallah wa an tu'ti zakka kuma kai zakka ya ci gaba bai tsaya Ya yace wata sumun ramadan kai azumin wata ramadan wata hujjul bai kuma ka je wani ɗaki ka zo ka yake na shi don a gaba ya ce hatta anta alkalin islami kulliya sai da ya kirga mai rukunin musulunci baki daya to zuwa ga wannan nake kiran ka kai ikirin da na bida wa qala ikirma. wallahi ma da auta illa ila haq na tabbatar wallahi baka taba kiran wani ba sai zuwa gaskiya wa ma amarta illa bi khairi baka taba umurni ba zuwa ga wani abu face sai zuwa ga alkhairi sun ma'arzafa ya sannan ya ci gaba da cewa قد كنت wallahi qabla an tad'u ila ma da'awta ilayhi wa anta asdaquna haditha wa birra yace na san ka kai a cikin mu kake tun kafin ka fara kira zuwa ga irin wannan da'awa da kake kira zuwa gare ta yace na san ka baka taba kira zuwa ƙarya ba dukkan mu kafiru fa gaskiya ka yadda ka yi kokari hatta makiyin ka ce kai da gaskiya ne ba kai ake so ka ce kai wani bane ai kun san ni wani ne a bari wani ya ce kai wani ne ba dole bane gidan gaskiya an ce kai adali ne bari wani ya ce ba kai zaka ce ba ba dole bane a garin ku sai an ce kai musulmin kirki ne bari wani ya ce ba kai zaka ce ba nan da aka waye gari kai ne mai wasu kanka da kanka ai ka asara ai ba ta ido ku zaka kamar kun san dama san dai ni ba ne kwalmar da wannan farmar ni ne shi ni ne ba na ba da zaki ni magin mai to ka ban mu mana bari ubangiji ke yi ka bari al'umma ta kai mutumin kirki ne ba ka zaka ce ba a ana faɗa ne ma kana so cewa ana ware ne kana a ba kai nan ba domin almar'u adana bi nafsi min ghairi mutum ya fi kowa sanin kashi dai ne wani ka ce a ba ni bane ku duba girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bayan Allah sahabbai suna yaban shi wasu mawaƙa suna cewa wa fina rasulullahi ya alamu ma fi gadin ya ce la a a a cikin ma akwai mamman Allah har ma ya san me na a gobe ya ce ba ni ba ne ni dai mamman Allah ne amma gobe ba san me na muna ganewa ba san me na gobe a sheke da yan uwa ya kamata ne yi mu kama gaskiya kar ka bari a yaye ka har a baka sunan da ba naka ba a baka mukamin da ba naka ba ka yi kokari ka boye wannan sirrin sirrin ka tsakaninka da Allah kar ka bari kowa ya kai bawon Allah ne kana yin nafiya da ka abi kullum bawon da ya sani kana yin sadaka duk da Allah ta'ala ya sa gare waye maka sai ka ɗauki wani abu cikin dukiyarka mai yawa ko ɗan kadan ka ɗaura a hannun mabukaci ka sani kullum sai ka yi sautin annabi kaza sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so kaza ka samu sai ka yi kaza to bar wannan abin da tsakanin da Allah ba sai ka rika kai wa jama'a ba wayo Allah ka san zikirin sabon nan sai da kari wallahi to kike ga ba ba sai an ga muku ba bari ku da ke sani Allah ta'ala kake mushi ya sani iyo kari wannan abin ya koyu iyo sirrin sirrinka da Allah zama ya fi karfi sama da sirrinka da mutane al'umma in kana ba su labari da wuya sirrin ya koyu idan mutum uku suka sai shi don kowa abokin da ya gaya ne amma sirrinka da Allah a boye yake babu wanda ya isa ji shi umma ba sai ta faɗa ba ubangiji ba abu da wani dan bai da abokan gulma kuma hayyu la yamut rayayye ne kuma shi ne awwal wal akhir da wani tsaye magana bayan Allah ikirmatu ya ce ka si mu kuma yin alkhairi kaga maki da ke gaya musu manzo Allah yau ya ce na san ka tun a cikin mu ka kowa alkhairi kuma fatsa ya dahu wa qal sannan ya shimfida hannunsa haka ya ce inni ashhadu an la ilaha illallah ni na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu annaka abduhu wa rasuluhu na shaida lalle kai bawan Allah ne masoyi manzon Allah ne sun maka sannan ya ce ya rasulullah allimni khairu shay'in aqulu yace ya manzon Allah koya mun wani abu a duniya da yafi komai alkhairi zan rika faɗi shi wata kai ma za ka fuka ka ko tunda ba ikirawa da ba ikirawa da kai ke neman aljanna sai mamman Allah ya ce mai ta ƙulu a shaɗu Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa Ya ce ka ce babu wata kalma a duniya mai girma da daraja da alkhairi kamar wannan kalma shi sa abin yi ne mutum ya mutu ba da wannan kalma a bakin shi ba ya daga cikin abubuwa kyawawa na tsammanin wane ya cika daidai ya mutu yana kiran wannan kalmar ya mutu wannan kalmar sai a bakin shi saboda haka mamman Allah ke cewa jadidu imanukum bi yi shahada ba wai idan kai ɗaya baka ɗauka ni musulmi ne shi kana a'a a rinka maimaitawa jebi jebi dan ba san da ke faruwa ba saboda ke ce da ke tafi da wannan kalma fa qala ikrimatu thumma ba'da sanai kamar ta to manzon Allah in na faɗi wannan to kuma sai ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama taqulu ashhadu al a sannan sai ne تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد من حضر عني مسلم mamman Allah sai mai zan faɗa yace a'a a ushidullah ina shaidawa Allah an gane ko ushidullah ina shaida wa Allah cewa wa ushidu man hadara ina shaidarwa ga duk wanda yake nan kenan mutane da mala'iku da aljannu ka san ba kai ka tsaye bane musulmi jin sun yi imani ɗaya ba ba kai ka ba bane kuma professor a da akwai professor domin yadda muke kaso a jami'o'i su ma suna yi duk abin da muke suna yi sai sanya wata ran a madina a hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallama ke ba labari ga sahabbai wani saurayi ya kashe ya katuwa sai shi ma ya mutu take ya fada kan takobi cikin shebashi sai sai sahabbai suke ce manzon Allah wani yanzu yanzu nan ba ya bar ramu kada don lokacin kada ne ana gini yanzu yanzu nan fa ya mutu yanzu takobi ta mutane ciki manzon Allah kai addu'a ya dawo mana saboda yi ne kwanan da ya aure annabi ya ce a'a dan ku ya tafi bane dawo sai annabi ya ce musu sallallahu alaihi wasallam inna fil madinati jinna a cikin garin madina akwai ajalu da yawa qad aslamu kama aslamtu sun yi imani sun taho sun tare suna bi na sau da kafa kamar yadda kuma kuka yi fa in bada minhum shay'a idan wani abu ya bayyana daga gare su zuwa gare ku fa adiruhu fa ta'yani to ku musu uzurin kwana uku kada kwanci a falo kana da kana hutawa sai wani macici ya leko a cikin kai ka fita karin a daga ranka kar ka a gidan ba ku kuma ake ba ta shaka wajen ne da ihu da gajeren wando a'a ka ce mai kai fita ba zan iya zama da kai ba a nan gidan ina jin ka je fita an gane ku idan gobe sai ya kadawa ka ce kai ba kai ce na ce ma ka fita ba na ce maka nan mu mutane ne ba za mu iya zama da kai ba ba Allah kayan kayanka da ka ɓoye ban ganka ba sai ka tafa cikin tsakuna amma tun da har na ganka ko kan saboda ke zama da kai ba domin ka aiki da akuta goma sha bakwai mata ka ɗaya ƴaƴanka uku ya za a yi misali nan da kai da mata ko ko ba gaba ne sun zai ba a kwana ɗaki daban-daban dole ɗaki ɗaki kwana yaran ka uku ɗakin su biyu ko ba gaba sauran goma sha hudu wani kwana jin zan kwana tun da da ban ganka ba ka ɗaukar suka ta kwana wanda ke so amma tun da ganka ka yi haƙuri gobe yi ƙara har ya kai kwana uku bai tafi ba ba zan Allah ce faqatuluhu fa innahu shaytan ku kashe shi shaytan ne so tun sun yi yawa a gari gari sun tare a Madina sun yi imani ga sunan a masallacin harami ana sallah tare a yi kiyamu tare a yi tahajjud tare kai da kaga wani abu ai kasan jini ne sukan je university su yi ilimi sukan je biyuki abu dariya ko ina da siffar ta mutane su ilmantu domin a cikin musulun rayuwa aiki jami'o'in addinin duniya sukan je su karatu kuma wani garin an san akwai jinnu babu komai kai da kayan ta kala a cikin hana mai zama mutum bane sai dai kawai kai haƙuri domin ba kai kaɗin ka zala a wurin ba bayan Allah kuma Allah ya ce mai kace ina ce dawa Allah ni ikirtan Abuja ina ce da mutum wanda ya zo nan cewa ni musulmi ne to haka ake so ka rinka faɗa kar ka ji tsoro kar a ce karanta adabi kai na kun a ga yama duniya ni musulmi ne mene don Allah mene bai mutum duk da kare ka iri da yake yawa yanzu ka ɗaure wuya shi ma daure wuya to a rubutun suna ke ganewa Muhammadu Isa addini musulmi kuma shi gano ba amma duk aika airi ne ne me ya laifi in na zo ina musulmi na in sanya ni musulmi ne har ma a rubutu na yi musulmin na idan wani ba ke ne ba wasu malaman jami'a muna karatu sai aka tura su da awa wajen europe suka sauka a wani airport babu kowa sai su uku musulmai ashe akwai musulmai a ɓoye amma ba su san ba a gane su musulmai ne suka sauka iya ba su uku sai suka ringa muhawara to yanzu za a yi sai mun je hotel mai sallah ko ko za mu yi anan an samu sabani da ya ce a'a ku bari idan mun je hotel a tsanake sai mai sallah da ya ce a'a mu yi anan ba mu sani ba ya Allah wata kila ba za mu kai hotel ba tun da Allah zai mu lafiya nan to nan mai sallah anan da ya ce gaskiya na goyi baya sai na a'a da Allah ku bari ku bari mu je wannan wannan suna muhawara wannan kawai sai kai kai ko da fara kiran sallah ya ba Allahu akbar Allahu akbar ah ashhadu an la ilaha illa Allah ka san a garin da ba a kiran sallah sai kuwa bar aiki mai kwamfuta ya tsaya ina kallon ga wani mahaukaci samu kuma shi ne hankali ne wallahi ya gaba kiran sallah ah! kawai sai ta sauwa ta dalo istaqimu wa rafu kawai shi sai ce Allahu akbar wallahi ɗan uwa ɗan uwa kafin ya gama sallah wajen mutum goma sun shiga bayan shi a ce wasu mutane musulmai ne amma a ɓoye shi maciji na kogo sai ka sa hayaki cikin fitowa suna kiran sallan nan sai jama'a suka mai su ake sallah tare su gama bisa amincin Allah su wuce gida bawan Allah wajen wannan addini so muke yi a yi shi da kirki kuma al'umma kan san kai musulmi ne a aikace ba a magance ba su san kai mai taimakon wannan addini ta kowane bangare ne ba wai sai in taɓa ci ba ko kuma sai idan ana ganin babu komai da na lafiya ko ba lafiya ka taimaka ma addini ko kana kwance kana kwance za ka mutu idan ka ga an saba ma addini ka yi magana umar ɗan kaɗa an yanka mai ciki an yanka cikinsa ga shi kwance an biya mai zai mutu ɗaya daga cikin samari ya shigo ya gaida umar kafin umar ya mutu da ya juya ba zai fita gaftan yaron saurayi yana da ƙasa sai umar ya ce to ku kira mai shi to ka dawo sai ce irfa an ka siya baka daga ka ya sama dagawa za ka yi sama an ƙabika wa aska inda Allah in ka ɗaga tufan ka yi sama zai fi zama mai tsarki kuma zai fi zama ya fi kusanci zuwa ga ƙaunar ubangijinka zai mutu ba amma bai daina wa'azi ba zai mutu ba bai daina gaya ma jama'a gaskiya ba zai mutu ba bai daina gaya ma jama'a me ya kamata a yi ba muna gane wani yan uwa saboda haka haka nan mazo Allah ce ka gaya wa ubangiji ka ce kai musulmi ne ka gaya ma duk wanda ke nan da jinnu da mutane ka ce kai musulmi ne ya faɗa inda hadar qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya gaya ka ce kai zaka jihadi zaka yi yaƙi kuma za yi hijira kuma ya faɗa kuma ya ce a nan ne mun Allah ya ce mishi saboda duk abin da ya tambaya an mishi sai ya ce aliyu la saluni shay'an utiyahu ahadin illa adatuka iya yace ikrima ba a yau ba za ka taba tambaya ta wani au ba dan ɗauka na ba wani face sai na baka shi yau idan kai ne ba za ka roƙa misali an ci garin da yaƙi ga kuɗi an tara ta ganima mai za ka roƙa faradar ko muna gane abu dan problem din mu a duniya shine ne muya za a yi mu kawai da kuɗi muya za a yi kuɗi kowane mis da ake bi a yi kuɗi kawai mu ne a zuciyar ba mutanen ya za a mutu yaushe za a mutu a ina za a mutu a jirgin sama za a mutu a'a a gobara za a mutu a'a ruwa za a hada a mutu da zan nan wata masu iske na ira take ce mun tana malam yau kwana goma sha biyu direban tanka ne daga lagos za shi aba a hanya ya bace ba motar ba shi ba kowa kwana kuma ta dake ba gaisa ya alce ku ya fada ina yake ba labari shi a shi zaka iya bari ga lafiya a dawo da gawarka za a iya waya ga da ke kanya mu sha shayi a waya ga ba gara ran ba na ka bane riko aka baka ran da me shi ne mulkin sa yace dawo ba sai ka shirya ba saboda haka ikrima tambayi ni wani abu in baka a bayan taɓa gaya muku na ce muku wata rana ɗaya daga cikin masu yi annabi hidima a gidansa sallallahu alaihi salama annabi ya taɓa ce mishi ba anas bane wani abokin anas ne ya taɓa ce mishi kai me kake so ka roƙe ni in baka annabi ya fara ɗuba ya fara shi kurin tafiya zai ka tambayi wani abu a baka mana ko kuɗi ko gida ko fili ko wani buloti a wani wuri mai tsada misali mu ce abuja a baka a mai kama saboda haka sai mutumin nan ya ce mamman Allah abu ɗaya ne su sallallahu alaihi wasallam menene yace murafiqa take fi janna ni idan ka yi da in zama makwabcin ka da janna ba na ce mishi abu gaira hada to baka bai kanka ba an baka wannan baka neman wani abu kuma yace wannan Allah huwa za huwa ni dai wannan wannan wannan da same shi ya yi ne su a ce tunaninsa a duniya ba kuɗi ba ne tunaninsa a duniya ba mulki ba ne tunaninsa a duniya ba shi ne in kashewa da bane in hau tunaninsa a duniya ba shi ne kaɗa ba rayuwarsa a duniya ya za a yi Allah shi ma dalla me zai yi ubangiji zai amsa shine kaɗai burin duk wani mumini a duniya muna gane wannan faqala ikrima sai ikriman abu ne ce inni as'aluka kun ga abin da yake roƙa shi me zai roƙa yace inni as'aluka an tastaghfira li kulli adawati adaytuka aw مقام laqituka فيه aw kalamin qultuhu fi wajhika aw ghaibatika yace manzon Allah abin da na farko shine ka roƙa min Allah ya gafarta min duk wata kiyayya da ne a idanka duk wata kiyayya da gwada maka ka roƙa min Allah ya gafarta min ko a wani wuri da muka da kai na yaƙi manzon Allah ka roƙa min Allah ya gafarta min ko wani zance na faɗa a gabanka ko kuma a'a inda ba ka nan mamma Allah kai nake roƙo ka roƙa min ubangiji ya gabata mu fa qala rasulullahi alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce Allahumma ighfir lahu kullu adawatin adani adaniha ya Allah ina roƙonka ka gafarta min ikrima dan Abu Jahl duk wata da ya gwada min a duniya wa kullu masirin sara fihi ila mawdi'in yuridu fihi bihi itfa'a nurika ya Allah ka gafarta ma ikrimata dan abi jahal a duk inda ya tsaya yana nufin ya dusa shi haskenka ya Allah gafarta mishi yace wa ghfir lahu ma nala min irdi ya Allah ta'ala ka gafarta mai irin bisa abin da ya aiwatar na cin zarafi na fi wajen a gabana a ana za'in anhu ko kuma inda bi bana nan Allah gafarta mai yanzu duba abin da ya roƙa ji matsayin annabi abin da ya yi fatahallala wajen hori bishran wa waƙa nan take kawai sai farin ciki ikirma fuska sai haske ya yi imani kuma annabi in yi addu'a Allah ta'ala yana amsa don ba irin baki na bane ba baki ka bane Mamman Allah idan yi addu'a ga ba amsa ba to sai dai a gaya mai ba za a amsa ba domin darasi ga al'umma da ya taba addu'o'i guda uku kuma kamar ta ba a masjid al-haram a madina Allah ya amshi biye ba daya da yadda bai amsa ba shine ya Allah karkata sa al'umma ta tashi ya dinka dukar tashi su rinka yaƙi da junan su suna kai juna Allah ya ce mai a'a a'a wannan kan matukar sashi bai taimaka ma arna ba zan yi haka amma duk da musulmai suka taimaka ma makiyin Allah akan masoya Allah to za ku dinga dukan juna ko ina bil kiyama duran da musulmai rabin su ya goyi bayan makiya Allah akan wayintar su yaki masoya Allah to kun dinga yakin juna ila bil tanani muna gano wannan to wannan ce ba asara ku ƙara sai ce amma wallahi ga magana ikrima amma wallahi ya rasulullah لا أدأ نفقة كنت أنفقتها في سد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله yace ya manzo Allah na rantse maka da Allah domin ikima mai kuɗi ne a wajen yaƙi a kashe musulunci ya ba da kuɗi mai yawa a wajen gudunmawa a likake musulunci a hana mai walwala a kashe musulmai ya ba da kuɗi da yawa ya biya kuɗi haikila su kashe sahabai ya jira kashi ya kashe ya ɗauki sojan haya an dai yaƙi sun kashe ikirma kuɗi gare shi ya ce mazan Allah duk abin na bada na bisa shi hasken Allah sai na bada linki shi biyu wajen addinin Allah ya gaba ma'ana da idan miliyan goma yake badawa yanzu ba da 20 miliyan don addinin Allah ya gaba abin da yake rantsuwa ke da ubangiji a gaban manzansa wala kitalan atantu saddan an sabilillah illa qataltu dhifahu fi sabilillah kuma haka ban taɓa yin wani yaƙi ba da kaina ko za a yi da sunan bisa tafiyan Allah face a yau sai na yi rubi shi guda biyu bayan Allah da ya gane a wannan kalmar wannan kalmar kadai darasin da ke cikin ta ne bayan Allah wannan kalmar kai tana goya maka tana gwada maka duk lokacin da ka waye kana kurakurai ko ka nema Allah ta'ala laifi sai ka tuba to in son samu ne ka fita kwari a cikin addini ka tsara ƙarfi a cikin addini bari in baka labarin mutum ɗaya kafin wannan bi ba shi wahashi shi ya kashe hamda wanda mamman Allah ma duniya sallallahu alaihi in ya tuno wannan abin sanar shi a wannan ga sanya ko da washe imani za mu kanta da ku ana idan rayuwa ta masa tsawo wasu ko da ya imani annabi ce mai dan kauce kaɗan an gabata mai ya ko dan uwa ne amma dan kauce mun kaɗan domin kullum na ganka kan tuno min mutuwar babana ma'ana amina babbana muna gane wannan ko muna gane wannan ashe abinda ake so a gwada mu Allah na tuba na dawo na bar abin da nake yi shine a ribanya wajen bautar Allah a ribanya wajen yi wa Allah hidima a ta tsayin da ka abota ma Allah to jiya na yi hudu juma'a nake cewa Allah ta'ala yana da iko ya dora kafirai akan musulmi su ta ba su kashi duk da ko cewa musulmi shi ya fi komai alkhairi a duniya ya fi kowane irin mutum a duniya alkhairi wanda ba musulmi ba amma duk da haka Allah na iya ɗora maƙiyansa su ba ku kashi yaushe idan kun saki koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun bar gaskiya mai sauki ne ku sha wuya mai sauki ne ku sha wuya haka malaman ahadin sunna idan kun bar gaskiya sai Allah ya ɗora in bidiya akan ku sai ta ku wahala ka zo ka ce Qur'ani gaskiya ne a ce kana kake to ai shehi wani ba ka ji abin da ya faɗa bane a cikin jawara na sai maka Allah ta kuma ka ce Allah Allah mun gashi ne shehi wa gani ko ba da kai muna gane ku saboda me saboda ka saki ko annabi sallallahu alaihi wasallam idan dai za a iya jarabtar manyan sahabbai annabi na raye a cikin su a filin yaki ga annabin a tsaye amma a rafke su shi ma bai sha ba saboda me dan sun saba ma Allah a wuri biyu annabi na cikin su yakin badar ba a ce a karɓi gari ba wajen lokacin ba fara karɓar gari ba kuma aya kafa gari ba sauka ba wannan hadisin yana bukari umar ɗan kaza ke faɗa ya ce allah ta'ala ya yi mana ukuba ne a filin uhudu saboda abu guda biyu a filin badar ba a ce kafa gari ba muka amsa nan kuma an ce mu tsaya a nan mun sako duba laifi biyu suka yi ba a shekara biyu ko ɗaya su yi laifi biyu duba abin da Allah ta'ala ya musu sakamakon laifin su don Allah ɗan uwa daga asabar da muka duba yau mu 40 da muka yi haba yau gaskiya dole mutum ya zama mai hatara mai hankali wallahi billahi duk abin da ka samu muka samu kanmu a ciki wallahi ka mu kuma wallahi mun cancanci wanda ya fi wannan Allah ne ke cewa wa ya afu an kafin wa ya afu an kafin yana yafiya inda ba da haka ba wallahi malam ba ko ruwa ba za mu sha ba saboda barnar mu ta yawa mu ta yawa gari duniya yanki irin namu inda ake cin jariri inda ake fyaɗe inda ake zina kayan kwalliya inda ake inda ake kwasa dukiyar jama'a kowa buri shi ya zai kuɗi ya san ba za shi bane amma ya ɗiba inda ake banda da mutum banda kamar da ku a rinka yankan namansa ana ci ana tsalle ana rawa inda ake yankan wani yanki na mutum mai rai a sa a fare mani don a yi tsafi in yi kuɗi a ce umarni zai kyale wani al'ummar haka hawa da kuma yau ko fir'auna bai haka ba fir'auna wallahi fir'auna bai yi abin da muke yi ba don fir'auna da yanka ya yi shirka mu ma cikin mu akwai shirkai da ya yanka jariran zubarwa ake abin ne mu idan mun yanka shi ne wa muke amma ubangiji mai kalin ya za ka kai ne shi ka kyale shi sa idan mun kyale gaskiya sai ubangiji mai dora mu da wahala ibn qayyim yana cewa yace nan ne a wannan bayanin ne ga cikin a cikin tafsirin amana abwaul bayan na malamin tafsir ya yace a karkashin wannan ayar ne ta Ali Ibrahim kake iya gane tafsirin alqur'ani karara cewa ashe ne idan su da imani ne musulunci Allah ta'ala ke taimakon su ya ce lai yadurrukum illa aka da dai ba su iya komai duk inda aka zo sai dai magana baki a zage ku a yi kaza a yi kaza amma idan suka yaƙe ku yi wa nukun al'adubara su mana yin tsaro idan aka suka fito kuka fito za su fito ku kama su ku yankewa don nasara ba ta wurin su amma da yaushe haka zai faru sai mu mun gane mu suwaye sai mun dawo mun rike Allah sai mun yi abin da ake bukata ashe in dan adam ya kurakurai ya yi shirme da yawa ya kauce mu tsarin Allah kamar irin ɗabi'ar mu halin mu da muke ciki a yau da za mu dawo mu kama al'amarin ubangiji mala'ikun da aka taimaka wa mutanen badar da mutanen uhudu suna nan ba su mutu ba shugaban jibril yana nan kuma a gobe wallahi muka rike Allah za a turo su suke da mu amma idan muka saka ci sai a bar mu da wayan mu sai a kare mu kowa dabarar shi a ga a ce iya ruwa fadda kai ka je ka fadda kanka ikrima abin da yake faɗa kenan wannan alama shine bayan Allah muna laifi mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza to in mun tuba shine mun yi mu nemi mu rike ta ba a gane gaskiya ta hanyar mutane a'a a'a to da gaga mutum da rawani da hula da gemu kace kai wannan bai gaskiya ne ba na ake gane ta ba littafi ake karanta a gano gaskiya yanzu idan gane gaskiya sai gane suwa suwaye a kanta sai zama abokananka yan uwanka muna ganewa ko ce wa mun zalika yau in damma ila mawkib ad-da'wa faris basil fi sahat al-qital tun daga ran da ikri bai wannan magana ya shiga cikin sauran sojin yaƙi ya dinga a cikin sojin yaƙi farisun mayaƙi basilun jarumi duk inda za a yaƙi a sauran gaba kuma ko ubadun ƙawamun ubad mai yawan ibada ƙawamun mai yawan tsayuwar dare ƙarra'un mai yawan karatun alƙur'ani mai girma shi nan a masallaci zai kwata yana kuka ya ɗora ƙur'ani a idan shi saboda mai takaicin lokacin da ya wuce bai imani ba mu yi zuwa maka ka takaici wai da kada bai shiga ɗaki ya kuka ya kulle ƙofa yana ganin ya saba ma Allah ya yi kaza wallahi ma fi masu da yawa ban ce ba ma tabbar san kai ne ba amma wallahi ma fi masu da yawa dan kada mai ɓoye ne ya gaji yana da ciwari ya yi kaza a wuri kaza ya yi kaza a wuri kaza ya Allah ya za a tuni gobe kiyama ya yi kuka ba wanda ya gaishe in ba Allah ba wallahi masu wannan kaɗan ne to idan yaushe muke so mu dawo mu samu lafiya zaman lafiya bayan hanyar zaman lafiya ta taho mun kauce mutum mun juya baya a ina za mu zame ta bayan Allah Allah taimake mu ya tausaya mana mu bayan sa ne masu rauni lallai ne mun zarci kawunan mu da yawa idan ba da rahamar sa ba da kansa za mu shiga daga cikin bayi masu asara ubangiji Allah ke rubuce a gare mu ka tausaya mana ka yi mana dukkan abin da ke bayin ka na gargaro yace faqad ya zo al-mus'afa ala wajhihi wa ya kasance a dora qur'ani a fuskarsa yana cewa kitabu rabbi kitabu rabbi kitabu rabbi kalamu rabbi kalamu rabbi wa huwa yabki min khashyatillah bisa qur'ani a idansa جينا الكوكا جينا لتافين الله لتافين الله القرآن الله أبن كرم داور الله مغانا أبن جدي مغانا الله تعالى جينا كوكا جينا فكرم كرم مغانا يتشي برا إكرمة بمقضاه للرسول صلى الله عليه وسلم من أهله فما خاد المسلمون ما أركت بعد إسلامه إلا وخاضها معهم ولا خرجوا في بأس illa ka tsali a tuhu abin da yake da nan khairi wanda ya yanki tsakanin shi da ma'aiki ya koma ina musulmai ba su fitowa wani yake ba fa sai sai bi samu ikrima a gaban su ba a taɓa zuwa za a fito ba wani yaƙi da ake ce mai sariya wanda annabi bai je ba ya tura mutane fa sai ka sami ikirma a cikinsu wa fi yau yarmuk yarmuk yaƙi ne ake annabi ya rasu baya nan yaƙi ne aka shiga ta bakwai bayan hijira a shiga ta umar ɗan kaɗa a zamanin sa aka yaƙi yanzu za a ji yaƙin yarmuk yarmuk da ainihin romawa aka yaƙi romawa kuma yawa gare su kuma sun ƙware wajen yaƙi a wannan yini an ƙafala ikrimatu alal qital ikbalan zamaya alal ma'il fi yawmul ghaibi ikirma ya ya yaki a wannan wurin idan ya hau doki ya yi kula ya surfafa cikin matiya kai yi kace mai kishirwa da yake gudu zuwa ta ruwa kace mai neman ruwa ne bayan ya yi kwanaki da yawa a ɗaura ba ruwan aka sake shi ga ruwa ya hango inda yake gudu ya kai ruwan nan haka ikirma ke gudu zuwa ga makiya walla mashar karbu almusulmina fi a hannun mawaƙifi wata rana yaƙi ya yi tsanani ga ikirma a cikinsa musulmai suna faɗuwa nazara an jawabi wa kasar sai ikirma da yaƙi yaƙi sai ya sako daga dokinsa ya saki dokin ya ɗauko takobin sai ya karye ta ya shefa kai ka ce kuma za a yi za a yi za a yi ƙarƙashi ƙarfi za a sa kawai yau duk yakin da yake suna ruba shi gida biyu wallahi biyu mai da ya yi babu cikin mutanen nan kawai sai dai kamo ya murɗe ya kada kalibin wani ya gashi a hanya ga shi nan kama haka da ya sako irin wa augala fi nomi ya nutsa a guje cikin layi sau na romawa fa ba ta na ilai khalid bin wa qala abu zai abu sulaiman yana hangensa da ya ga irin wani fitar sai ruga a guje ya sha kansa sai ya ce mashi la tafa'al ya ikrima la tafa'al ya ikrima ikrima karki haka karki haka ikrima karki haka fa in fa in qatal fa in qatalaka fa in qatalaka sayakunu sharidan al muslimin ikrima kashe ka mutuwarka a cikin musulmi wani abu ne mai tsarni a kawo ku ikrima karki haka fa qala ja'a da ya bashi ilayka anni ya khalid Khalid ka ba nuni tafi kyale ni ba nuni saboda me falakadi kana laka ma rasulullah sallallahu alaihi sadiqatu Khalid ka riga ni imani tsakaninka da manzon Allah akwai riganya ma'ana ni ka riga da zuwa kai baya ashe ko a zamanin sahabbai jiniya yana gari ba siniya wajen shiga musulunci ba wurin mulki ba a in kana so ke alfahari to karɗa kuwa shiga a jini ya san ƙur'ani ke yi su ya ce a sabi ƙunar awwaluna min al-muhajiri na wani ansari wani da taɓa ohun mai ihsani rafi Allah wa anu marzu an a adda Allah wa lahu ta tajari ta ta al'anharu kaji na fi ha abadan zalika fadl alim kaga yaban su ake yi bai kana daga first class kenan ashe idan kana so ka burke ka burke mutum da kai da abokinka ka fi wa ibada ka fi wa bautar Allah ka fi wa son Allah ka fi wa yin aiki ba ka fi shi ita kuɗi ba ba ka fi shi iya neman duniya ba ba ka fi shi iya kaza ba a'a ka fi shi iya wannan aikin alkhairi ka wuce da shi aboki da aboki idan ka so in maka da'a sai ta maka rasu in koyo yadda ake bautar Allah domin idan ka san idan kana koyon karatu to ka fi ƙarfin shi ba zai baka wasa ba amma idan baka yi sai ka aiki shi sai inda ya gana ba ya ka wallahi ko ba ya da iya tun da kai ba san kai bai bayan Allah ya ce ba nuni hari amma ana wa abi faqad kunna min ashaddu an-nas ala rasul sallallahu alaihi wasallam yace ka gani ni da babana mun fi kowa tsananin ba ga mai fada'ani ukassir an ma salafa minni baba na ya mutu kan kafirci ni ko ba nuri in kokari in goge in karkare ba rudu ne a musulunci me yake ne ba shahada yake ne domin duk abin da kai in ka zama ka mutu wajen yaki to ubangiji ya gaba da kai duka yana cewa babu wanda ba a tambaya a kabari in ba shi ne ba duk wanda ya gaishe a duniya sai kasa ta matse shi ta kama shi ta matse shi manzon Allah tun da kasa ba ta kare sa'ad bin mu'az ba wa za ta bari a duniya sa'ad bin mu'az saboda girman sa da ya mutu sai da al'arshi ya motsi saboda girman sa a duniya da neman kusanci a wajen Allah amma ko shi kanshi kasa ba ta bar shi ba ƙasa tana barin mutum ya yi tal shi da shahidi ma'ana kai mala'iku ba su tambayar mutum daya shine shahidi kuma Allah ke cewa kafa bi ta suyufi fitratan inda Allah ai hasken takobi a idan mutum ya isa fitina a wajen Allah tun kana tarawa ana tararka har ta kai inda baka iyawa ka faɗi ka bai kare ka ba duka ke ta gobe ya soka yanka ya faskiranka to bi kuma za a yi maka wajen wajen gobe kiyama ya ce an kyale shakarai to ma dan abi jahal abin da yake nema kenan kan kana wancan abin da yake bayan Allah ba na tafi sai ka zo yaki bane ka yi kokari don Allah don Allah kai wannan addini ga san kai dan shi kai ka yi kokari wanda musulunci ga san kai dan sa kai ka yi kokari ƴaƴanka su zama ƴaƴan islama ne ka dora su ka su gane wallahi kowace duk inda ke zanta in take Allah wallahi kada kunata ta ta a gaba ta ranka mata rantsuwa irin ta zafai ka ce mata wallahi billahi tallahi hajiya ta ce na'am da gida kin ga wannan hannu kin ga shigo eh, a jikina shigo da zai magana ya ce zai san Allah wallahi ba zai ƙara minti goma sai an yanke mai shi cire sa'o da hajiya ina ki ba Allah ki ba Allah wallahi kike saka ce alquran hajiya billahi ladhi Allah ya tsafi haka Allah na sai haka ne amma yau gidan ka da masallaci an sa maka kana wurin sallah an biyo to in ka a gidanka kana sallah ana shaye shaye a gidanka ka to sallah ta biyo to kawaye ana watsewa ka ce ya to sallah kuma sai sai na a gabanka na ce maka zan yi kajima ba ta yi magariba ba ba ta yi isha'i ba sai dare tukun bayan ta gama kalan tv karfe uku dare ta harafi haba ɗan uwa haba ɗan ya kamata mu gaba kanmu gaskiya ba mu fa gaba kanmu gaskiya mu ba san me muke yi mu ba yara bane ma da hankalin mun san me muke yi yace ki ban dama ni ya kare ba nuri in samu dama in goge abin da nema musulunci a baya kai ka san me dai ka san matsini da babana ba nuri da ƙarƙa a tattara sunan da ake zama fi mawaƙi da kasira wa a firmin romin yau yace na yaki annabi a wuri ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba ba uku ba mun yi gaba da gaba da shi wurin yaki ban tsere ba sai kafin romawa zan guje mai romawa kafirai zan gudu in kyale su ba ni bane inna hada lan yakuna abadan yace wallahi wannan ha abadan abada ba zai ba zai yi wuri na ba ni gudu saboda makiya ba zai yi ba ya kai ba nuni suma na dafi المسلمين sannan ya koma yi kuwa ya daga hannu ya kira ni man yi wa almaus waye ne mu baya a yau ya mutu waye zo nan ku taimaka mun samu elekiya don ka san cikin su wani inda ya koma kamar abin da sani maula abin wuzai fara yi shi da aka ji yaki aka yi yaki aka yi yaki ya ga sabo sun farja da baya sai ya yi rami ya yi rami ya sa da nusa yi suke ciki ya saka bashi wajen gwiwa sai rufe da ƙasa ya ce ya rantse da wanda ran shi ke hannunsa wallahi yau ba zai bar nan ba ko dai musulunci ya yi nasara ko kuma shi ya mutu a nan ya koma wajen Allah bisa cewa ba zai iya ba ma'ana shi mutum shi kenan ba zai iya ba amma idilarin shi to shi ba zai bar nan ba sai an yi wani abu bayan Allah wannan addini ba na wasa ba ne mu rinka jin riki iyawa abin da muke iyawa daban abin da ba mu iya kuma daban wanda muke iya mu bashi mu ki ya fi wanda ba mu iya wa yawa muna iyawa ba ba yi muke Najeriya ba yan ƙasa ne ba daga Islamiyya muke ba ba da gara muke ba mu yan ƙasa na aka haife mu na aka haifi iyayen mu haka mu umar illan ya za mu kuma kuma bayi ya za mu kuma bayi mu isba Allah ba mu ba raba ce ne. iyayen mu suna sana'a manoma ne kuma da noma a gina manya-manyan jami'o'in Najeriya ABU kayan auduga da gada ne kuma a Najeriya ina jami'a irin ABU saboda a ce da sana'a yi tun kan betir ya zo ba zalagari ba zama ne sannan iyayenmu ɗaliban shehu usman ne da in an ce dan zaune gari banda mu a yaren ɗaliban ilimi shine wanda bai da gudunmu da yake ba Allah shi shine mana aikin yi ba wai bai san iska a bakin jiki ba a akwai aikin da yake ko dai ya baka shi aiki ko shi da ba shi yayi dole ne wani amma wanda bai da abin da yake ba a jirin Allah wallahi shi ɗan zama kashe wando don ka neman saka da ka wannan ka zo gida ya kamata in uwa mu yi tunani mu sake tunani idan idan musulmai na kuskure wannan gidanmu ne amma mu gane ɗan uwanmu ne wanda yake duk watsewarsa na wani ne idan an koro wuri zai amma nan da aka ce na bashi na kama wani wanda shi zai kore ni ya hada da wancan ya kore mu waje ai mun yi asara bayan Allah a haka a haka fa bayahu muhu harith babban saharis ya bai ce ikrima ba na hannunka ya dora ya ce ba ya suka almut ne maka ba ya mu mutu yanzu a ibn sham wa dirara bin amana bin azwai dara bin azwai ya ce ni ma ga hannuna mu tafi fi a min muslimin cikin musulmai dari hudu duk su mushi baya faqatalu duna fusabi sun yi yaƙi suna yaƙar in ce fusat shine ma'ana cibiyar yaƙi inda kwamandan yaƙi zama inda ake ba da umarni a yaƙi sun tsaya suna kare wannan wurin har abin da ya same su ya same su halibin wani shi ke a wannan wurin a san lokacin yaƙi na tsanani wa zadu anhu akrama saudi suka ba shi kariya ba da kariya kyakkyawa walamman jallat ma'arakatul yarmuk an zalika nas المؤردر للمسلمين كان يتمجد على أرض اليرموك ثلاثة مجاهدين أسخاتهم الجراح هم بايك يا قاري musulmai sun yi nasara a sai ana zuwa ana bincikawa ana dubawa sai aka iske mutum uku rauni ya yi musu yawa a cikinsu har ba sa iya tashi wa'in na uku su ne harisun bin hisham waye harisun babban wa ikrimatu dan abin jahal wa ayyashun ibn abi rabi'a shine na biyu da suke mishi baya ko akan mutuwa na uku suwaye ikrimatu ibn abi jahal su uku nan rauni ya musu yawa sun kai duka da suka da yanka har ya kai su kwanci fada alharisu bi ma'i ga sunan kwanci musu mutu ba Allahu akbar amma suna ka hanyar tafiya kiyama halin ya ce a samun ruwa isa ruwa ruwa aka ɗauko ruwa a kama harin zan yi sa halin ma kuddima lahu nazara ilaihi ikirma da aka kawo ruwan nan aka ba shi sai ikirma ya yi haka sai ka ƙwarin ruwa a hannun wannan alamar yana sha'awar ruwan nan har sai ce mai in kai da ya zaka yi bari in sha a rage ba ko ba ka ba sai ce ba shi ba shi ko washin da min hada ya fi bukata kai ya wuga gidi Allah gafarta samu wannan mutane ya ce ba shi fa qala idfa'u ilayhi ba shi ruwa ba shi sha falamma qarrabuhu minhu nadara ilayhi ayyash yayin da ya kawo ruwa ya ba ikrima dan abidan ikrima zai kai baki sai ayyash ya duba haka da ikrima ina so kenan ma'ana kamar alama wai in ka sha ka rage baki Allahu akbar sai ikrima ce fa qala idfa'u ilayhi ba shi ma'ana alama ce sha abin da kai wata na farko da aka ba shi ruwan sai ya ga na biyun su yi nasu sai ya ba shi kuma da matan sifarsa a qur'ani duk da ke ba ɗan madina bane ya take wa yu'thiruna ala anfusihim wani law kana biyan khasasa suna fifita wani akan su ko da za da bukata ma'ana suna son wannan abu amma in sun hango wani ya fi sha'awa suna ba shi da rike kai ne wani baban Allah ta iskima aiki ce na rasulullahi bai imani ba an ci yaƙi an tashi ce na zo a bada gani ba dan ba dukiyar ka bace ba ta baban ka bace sabai suka shaf kuma matan kada bai miƙe ce ba ni izini so ka bace na sai me yi aka ce ai ba ta bace ba ko ta babu na bace aka ɗauki dukiya aka bashi aka bashi aka mai kayan kuɗi. a lokacin da kuma sai trailer ya ce mun kyauta a gare ka mun kyauta maka ya ce mai kai don kama wannan kayan a dauce a da shi aka yi mai kayan mayafi aka ɗora mai gara kumi ga mayafi da kayan shi mutane mun yi ma abin kirki yanzu ya ce ya eh, kayi sai an jima ya kamo hanya da ya zo gaba sai ya dace tun zan yi imani wata bayan Allah mu a wajen da ke so a duniya ba bukatun bane sai wani ko sai da mu bukato mu shine me za mu yi wa ubangiji ya ce ya amsa ku yi hakuri mun bi sauran layi uku Allah ta'ala na ga lokaci da yawa kuma ga garin an ce cek da tanko Allah ya kiyaye falamma danu min ayyashi duhu qad mata qad na ko yayin da wancan yace ana buwa da shi ikirmace a ba ayyashi kafin a kawo wajen ayyashi ayyashi har su yayi ta falamma ahadu ila sahibai suwaye da aka dawo wajen abokanansa biyu ikir na abu jahal da wane da na farkon nan sai aka samu kowanne su ya mutu ruwan da ya ba wanda ya sa a cikin su radiyallahu anhu ajma'ina Allah ta'ala ya gafarta musu bayan Allah idan da imanin mu zai tsakanin tsakaninmu da makauta mu rika haka makwabci ya rinka jin ko baya nan shi amintacce ne don kai kana raye makwabci ya rinka jin ko ya mutu yau shi bai mutu ba domin ƴaƴansa suna hannu gari makwabci ya rinka jin idan baya nan iyalinsa amintattu ne ضلائلهم وبجدانهم وساقهم من خوض كوثر شربة لا يظمؤون بعدها أكسايدة روان الكوثر وان إذن أنسابا أكشروها أبدا أبدا وهباهم الهضراء خضراء الفردوس يتعون يرتع... فيها أبدا لازل انك ياهو تشنقو انك انجدان الجنة ana shan iska inda babu gajiya har abadan abada bayan Allah kaɗan daga cikin abin da muka yi shine idan muna son gaskiya idan muna son abin kirki dole mu nemi tsayin daka mai gyara gyaran nan ba sai gobe ko jiwu ba mu fara abin da kawo nan mu yi ƙoƙari a ran gani a cikinmu mu rinka cewa eh kaza ne idan matuƙar muna buƙatar alkhairi a rayuwa idan ba haka ba ba za mu je ko ina ba kuma za mu dinga shan wahala kullum mai tayi mu na ganin kamar watan abin Allah baya amsa ba baya amsa ba ne, sharuɗin da ya kamata su cika ne ba ma cikawa Allah ya rufa asiri ba sani mun zaka ce mun kaman ganin wani abu ya faru ko haka ne haka ne ko to Allah ya rufa asiri Allah ba mu lafiya da ba lafiya Allah ya